Assalamu alaikum masu mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna tsaka mai wuya kashi na talatin da ɗaya na marubuciya Jamila Umar wanda ni Mama nake karanto muku. Jinjina kai na yi kafin na yi magana riga da faɗin zo na Hasiya. Ma musu na amsa masa ɗaki na koma na ɗauki hijabi na. Na ce ma amma Abubakar na kira na a waje. Ta amsa min ta hanyar daga kanta sama. Ina fitowa matan gidan gidanmu saka sakar min ido. Har na fice suna kallo na. Na san ina fita za a da sayi da ni. A gobar gida na ganshi, shi ya jingina da bango yana kallon hanya. Ina fitowa ya dago yana kallo na. Kallo ba da biya shi bane amma sai ya samu kansa da kare min kallo. Fuskata ta ƙare masa yau, saboda jan hijabi ne a jikina. In ba sanin fata ta kai ba sai kayi tunanin bani da jini ne saboda yadda fata ta ɗashi ta yi fari. Ni kuma sai na tsargu da yanayin na Barin ma da mutane ke ta wucewa suna kallon har da masu wayewa suna tintintiɓe saboda gulma. Shi kuma kallo na yake yi amma kuma tunaninsa ya tafi ga tunanin sunan da tayar ke kirana wato Zabiya. kuma sai ya ga gaskiya shi kaɗan ya rage ban zama zabiya ba. Ko amma fara ce amma ba kalar na ba, Habiba ma haka kala ta. mai jaje-jaje ne ba irin na ba. Yana da tabbacin duk da bai ga sauran 'yan uwana ba, ba kalar fata ta gare su ba. Gyaran murya ne dalilin da yasa ya sauke kallona. Lokaci ɗaya yana fadan Asiya mai ɗan wake. Ya fada cikin zolaya, ni ma kai tsaye na ce Habu mai siyan ɗan wake. Dariya ya yi yana girgiza kai kafin ya ce ki Asiya ne fa ba Hasiya ba. Kai tsaye na ce na faɗa maka ni sunana Hasiya ba Asiya ba. Kai ya jinjina kafin ya ce dama an ce Ba fulata ni da kafiyar tsiya. Baki na tabe kafin na ce da amma kake ni ba zazzagiya ce tunda babanmu haifaffen garin zariya ne. Shi ma kai tsaye ce amma kin yarda ke ruwa biyu ce ko? Wani ma in ba kin faɗa masa ba kin fi kama da buzayen Yamai. Cikin mamaki na ce ina ne kuma Yamai? Yana bude ido ya ce baki san Yamai ba? Na gyaɗa mishi kai. Kai tsaye ya ce ke ba ya ce ashe ban sani ba. Ina yar dariya na ce kuma ba kauya ta haɗu da ba ƙauye ba? Baki ya rike yana faɗin Asiya shi haka kike jin Hausa ban sani ba? Ban ce mishi komai ba sai dai murmushi da na Shiru ya yi na ɗan wani lokaci kafin ya ce bari na zo na tafi, an fara kiran sallah. Ina dagowa na ce kwana biyu fa baka zo ba. Ba tare da ya ba maganar muhimmanci ba ya ce i eh, na yi tafiya ne. Idanuwa na na kallon ƙasa na ce garin ku kaje ne? Wannan karayin da kai ya amsa mini kafin ya ce. Kafin ya yi magana da sauri na tare shi da cewa gobe za ka zo? Cikin mamaki ya kalle ni sai na ji kunya da nauyi da sauri na gyara magana ta. da faɗin amma ce ke damuwa idan baka zo ba. Murmushi mai tsada ya saki kafin ya ce ko ban zo ba zan aiko wa siya mun dan wake. Cikin maraicewa na ce don Allah kada ka aiko da kuɗi. Kai tsaye ce ni ma don Allah ba na son gaddama. Gani yadda ya magana ya sa ban ƙara cewa komai ba. Sallama muka ya wuce na koma cikin gida. Ina shiga maman boy ta washe baki tana faɗin. Ai na ji ki shiru na ce hira ta yi daɗi. Na ga shiru shiru-shiru sai na ɗora miki ruwan naki. Ban saka mata fuska ba na ce na gode. Na shige ɗakin amma ina kallon su suna haɗa ido da maman Salihu za a yi gulma. A cikin raina na ce tunanin abin da ba zai taɓa faruwa kuke yi ba. Bai koma ɗaki ba sai da ya tsaya masallaci ya sallan magarba. Ana wa'azi da faɗakarwa kan mutuwa yasa ya zauna har aka kira isha'i. Sai dai ya isha yi sannan Tahir ya zo bayan an idar da sallah suka koma ɗaki tare. Bai mishi magana ba sai da suka yi shirin kwanciya. Tahir wayarsa na hannunsa shi kuma sadin laptop ɗinsa ya jawo. Bai ma kai ga kunna ba ya ji Tahir na faɗin wai da zai na ka je ne. Ba tare da ya kalle shi ba ya ce gidan Asiya na je. Tahir takaici ne ya sa shi aje wayarsa duk ko abin zai sa Tahir saukewa lalle muhimmancin al'amari ne. Sadiq bai ma san na yi ba, ƙoƙarin sarrafa na'urar hannunsa kawai yake. Lokacin da ya ji Tayar na faɗin Sadiq, ko dai ka fara son zafi yarinyar nan ne da gaske. Ba tare da ba tambayar Tayar muhimmanci ba ce so kuma ka cika maimaita magana ɗaya. Ina ce mun rufe wannan maganar da kai ko Tayar. Tayar ne ya katse shi da faɗin to in to in ba ka so na yi zargin haka ba, me yasa kake yawan zuwa? In ba ka son ma daina yin zargin haka to ka rabu da su. ‘Yan uwanka ne da dole sai ‘yan uwanka ne da dole sai ka rika zuwa inda suke? Ina ce daga taimako ne, to kuma ka yi musu ba shi kenan ba? Sadiq ne ya shiru kamar ba zai yi magana ba sai kuma can ya ce tayir. na faɗa maka tausayinsu nake ji, kuma ni wajen mahaifiyarsu nake zuwa matar tana suna, wallahi. Tahir ne wata dariyar renon wayo kafin ya ce tana son ka ko? I, eh, dole ta so ka tunda tana son kai ma ta jefa rayuwarka cikin garari ta sanadin ‘yarta kamar yadda ta jefa sauran. Sadiq bai fahimci inda Tahir ya dosa ba shi yasa ya ce na ji ka bar ni rayuwa ta ce ba taka ba. Tahir ne ya ce ka san me na ji akan wani yarinyar da halinta? Sadiq kai tsaye ce sai ka faɗa. Ya faɗa hankalinsa na kan laptop ɗinsa. Tahir ya ce kana fita wani mutum ya zo. kawai akan yana zaton wannan yarinyar kai ma santa ta kake yarinyar da kake ma kallon ƙaramar yarinyar kuma da kake wa kallon ƙarama to ba ƙarama ba ce auren tafi bi bazawara ce Sadiq ne ya shiru kafin ya ɗago yana kallon Tari cikin mamaki ya ce me kace bazawara Tari ya ce of course bazawara ce abin da zai ƙara baka mamaki ma shine bayan magana auren nata yarinyar tana da wani abu a tare da ita na daban kuma sadiq ne ya saurin cewa kamar nami me nan tayar ya shiga zai ya nemi shi har da ƙari ya ƙarasa da faɗin an ce duk arzikin mutum in ya raɓi ta sai ya talauce in ma bai rasa rai ba mijinta na farko da shi da iyayensa sai da suka rasa komai nasu na biyun kuma yana can yana jinya to wai yarinyar da aka ce ita ce sun karaya arzikin ubanta ta yi kuma sanadiyar mutuwansa da ciwon uwarta da duka halin da suke ciki ita ce sila ka san wasu haka Allah ke yin su da farar kafa babu albarka ko wani nasibiya tare da su tayar ya tsagaita yana kallon Sadiq yana so ya fahimci yanda ya karbi maganar sai ya ga hankalinsa na kan abin da yake yi kamar ma bai ji abin da yake faɗa ba kai tsaye tayar ya ce baka ce komai ba Sadiq kai tsaye ce me zan ce maka tayar? Cikin mamaki ya ce, baka ji magana ta ba ne? Na ji mana me kake so na yi yanzu? Tayar ne ya gyara zama yana faɗin, ka yi nesa da sunan Allah Sadiq. Kana da waɗanda in wani abu ya same ka za su shiga wani hali. Sadiq ne ya kamar bai ji tayar ba, sai da ya gaji da jiran jin ta bakinsa ya kwace laptop ɗin yana faɗin Sadiq magana fa nake ma. Mai mahimmanci amma ka yi banza da ni. Sadiq ne ya sauke ajiyar zuciya kafin ya ce tayar me kake so na ce? Abu mai ma za ka ce kake tambaya ta Sadiq? Lafiyarka, dukiyarka, tseratar, ka tseratar da su mana. Sadiq ne ya goya hannayensa a kirjinsa lokaci da yana faɗin. To na ga ainihi ba mai dukiya ba ce ballantana ce zan talauce. Ya faɗa lokaci da yana ƙyalƙyalewa da dariya. Ga lalatariya yana kallon Sadiq. Ganin yana dariya kamar wanda ya faɗi wani abin dariya. Tahir ne ya shaƙa, ya sa a fusace ya ce Sadiq Watan wannan ma abin dariya ne ko? Na ce wannan ne abin dariya. Sadiq ne tsakaita da dariya yana faɗin gaskiya abin dariya ne tayar. Ta yaya za ka yarda da waɗannan maganganun kamar almara? Dama mutum ya isa ya ma wani mutum abu ba tare da Allah ya masa ba? Ya tambayi tayar lokaci ɗaya yana kallonsa. Tayar lokaci ɗaya shi ma yana kallonsa. yace ba wannan bane ka fara tunanin janye ka daga wannan yarinyar Sadiq in dai ba son ta kake yi ba Sadiq yace ce wallahi talla ba son ta nake yi ba maganar kuma na janye jikina bai taso ba ban fara domin na daina ba tayar Tayar yace ce Sadiq kana jin fa an ce ga abin da ke faruwa rayuwar yarinyar nan dama ni tunda na ganta ba ta mun ba tsoron ganin fuskar ta ma nake yi farin ta yayi yawa wanda zai iya zama ma da matsala Sadik ne ya ƙara bushewa da dariya kafin ya ce ina ruwanka da farinta. Fari ko baki wata halitta ce daga Allah. Kada ka danganta hakan da yanayin da Allah ya halicce ta. tayar ya ce sauran mazajen da ta aura fa me zaka ce da hakan? Sadik ya gyara zaman sa kafin ya ce ni ba zan ce komai ba saboda ni musulmi ne. Na yi imani da Allah da annaba tare da littattafansa. Na kuma yarda da kaddara mummuna da kuma mai kyau. Tahir ba su da matushi maganganun ballanta na makama. Kai ma ban yi tsammanin jin irin waɗannan maganganun daga bakinka ba. Yana gama faɗin a kai karbe laptop ɗinsa yana faɗin ni ga Allah na dogara na san kuma shi yake aikata mai kyau gabawa. bawa. Tahir ne ya saki baki kawai yana kallon sa bai taɓa zaton zai iya ture wannan maganar ba. Sai yanzu da ya maida abun wasa ya san raba Sadiq da wannan yarinyar aiki ne ja Tayar bai hakura ba ya ce ba rayuwar ku ɗaya ba. Kuna da tarin bambance-bambance dan Allah ka bar su. A tasu duniya kai ma ka koma taka duniya Sadiq ya amsa shi cikin sakewa yana faɗin musulmi dan uwan musulmi ne tayar, Kuma taimako ai ba laifi ba ne. Ni ban ga wata matsala a ciki ba. Cikin kumfar baki tari ya ce to aure auren nata shi kuma fa Kai dai garin taurin kanka za ka siyo kanka wahala. Girgiza kai ya yi kafin ya ce abin da ya shafe su. Sai na ce sai na sai ni? Ni ma ai ba su san komai na a kaina ba kaga tayar police kyale da wannan maganar ba ta da asali ballanta na tushe. Sadiq ya faɗa yana ci gaba da danna laptop ɗinsa. Wata drama ta ‘yan shi yake kallo, saboda ya ji Tahir na faɗin Amma ka san akwai farar kafa a cikin mutanen mu ko? Kamar Sadiq ba zai yi magana ba sai kuma ya ture na'urar daga gabansa yana kallon tayar na wani lokaci kafin ya ce babu farar kafa a cikin mutane tayar. Kuma babu farar kafa a musulunci. Duk canfi ne kuma canfi ƙarya ne addini bai zo mana da shi ba. Kai komai ta ne addini bai zo mana da shi ba. Annabi bai sanar da mu ita ba kambun baka kaɗai annabi ya sanar da mu. akwai shi a musulunci, ya faɗa cikin tarin nutsuwarsa. Babu wanda ya san gaibu sai Allah rin. Allah fa shi yake yin komai a lokacin da ya so, ga kuma wanda ya so. Kuma ya kamata duk abin da ya samu bawa ya dogara ga Allah. saboda haka ka kiyaye irin waɗannan maganganu ko wani kaji yana faɗa ma yana faɗa Allah shine masanin gaibu daga haka ya ci gaba da abin da yake yi tare na kallon sa ba domin wa'azin Sadiq ya, ya wani shige shi ba dole akwai ayat tambaya a cikin rayuwar yarinya sai a ce kawai komai ke faruwa kai ina da walakin gora a miya dole sai yayi kamar yana yi ko saboda abutar da ke tsakanin su da Sadiq ba zai taɓa bari ya saka rayuwarsa a cikin tsaka mai wuya ba kuma yana kallo Tun daga ranar bai ƙara yi ma Sadiq magana akan kan yarinyar ba, don ya san ko ya yi mishi ba zai saurare shi ba. Sai ma ƙarin wasu ayoyin da suka biyo baya da tarin hadisan da Sadiq zai rika gaya mishi. Kuma yana ganin Sadiq bai fasa zuwa gidan ba, sannan bai fasa zuwa sayan wannan munafikin ɗan waken da yake tunanin ko ma wani mugun abun ne a ciki za a sa masa ba. Har so ya kira Umma ya faɗa mata sai kuma ya kasa. Kasa ta Ba su irin haka da Sadiq ba duk da shi ma kamar ɗan gida ne. Ba zai kyautu ya kai ƙarar Sadiq gidansu ba. Yana cikin neman mafita ne makarantar da yake da markasa suka yi hutu. yace ce ma Sadiq zai tafi gida ko shi ma zai tafi Gusau. Bai taɓa zaton Sadiq ɗin zai ce za shi ba amma sai ya ce masa shi ma zai tafi gida. yayi sati biyu sannan ya dawo. Tahir ya ji daɗi sosai tare da fatan Allah ya sa kafin Sadiq ya dawo ya manta da zabiyar yarinyar nan. Rana ɗaya suka tafi kuma abin da Tahir bai sani ba, Sadiq a daren ana yi gobe tafiyar sai da ya je ma amma sallama akan zai je ƙauye kuma zai jima. Har amma na faɗin ko dai in ya tafi ba zai dawo ba ne. Ya ce mata insha Allahu zai dawo. Ai bai gama hidimar ƙasar ba. ya ce ta rako shi waje. In ba idanuwansa ne suka gaya mishi ƙarya ba ya ga damuwa da kewa a cikin idanuwanta. Yana cikin motar zuwa Gusau yake tuna da maganar ta cikin sanyi inda take cewa amma zaka dawo ko? Kai ya gyada mata kafin ya ce insha Allahu siya. Sai ta ɗaga masa hannu alamun bai bai kafin ta ce Allah ya kiyaye hanya kuma da da kai lafiya. As-Sadiq sunan ya daki zuciyarsa sai da ji ya amsa a cikin jikinsa. Limshe ido yana kallon siraran hannuwanta lokacin da take daga mishi hannu. Daga sanda ta juya siraran kafafuwanta ta koma cikin gida. Sake bude idanuwansa yana jin wani iri a cikin ransa. Inda gaske ne auren Asiya biyu me ya faru da ita ta aure aure a ƙananun shekarunta. Tabbas akwai wani abu shi kuma mutum ne da bai cika takura ma mutumin da ke tare da shi akan sanin wani abu na fannin rayuwarsa ba. amma zai so ya ji garinya da ƙananun shekarunta ta yi aure har guda biyu kuma ta fito. Ya tuna kwanaki har amma ya taɓa yi tambayar kowa siya sikila ce, amma sai da ta dariya kafin ta ce ala siranta ta ka gani ko. Haka na haife ta, lafiyar ta kalwa, Abubakar. Abin mamaki har ya kai gusau duniyarsa da duniyar da tunaninsa akan Asiya ne. A cikin ransa tausayin ta yake ji tun kafin ya ji ma ya faru da ita. Tausayin yanda tana karamar yarinya ta fuskanci kalmar saki har sau biyu.